ta ƙungiyoyin Fulani mai suna Daddo Fulako a jihar Bauchi ta shigar da bukata da kuma sharaɗin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma a jihar Bauchi. Ƙungiyar ta shigar da buƙatar neman a baiwa makiyaya kashi hudu cikin ɗari na faɗin ƙasar Bauchi domin ci gaba da dabdala da dabbobinsu na kiwo. Buƙatar tana ƙunshe ne a cikin wata takardar sanarwa da ƙungiyar ta gabatar ga kwamitin gudanar da bincike kan rikicin ƙasa a ranar Laraba. Yayin da ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi ke ci gaba da gabatar da wasiƙa a gaban kwamitin, ƙungiyar Daddo Flaco ta jaddada cewa ya kamata gwamnati ta tabbatar da aiwatar da cikakkiyar dokar samar da filayen kiwo kamar yadda yake ƙunshe a cikin ƙudurin da aka zartar a shekara ta 2018. Ta yi tuni kan ƙudurin da ya haramta noma gonaki a gaɓar kowace babban hanya tare da bayar da tazara ta tsawon minti talatin daga magudanar ruwa da ke gabar titunan har zuwa gonaki. Muhammad Aminu, shugabar kungiyar Daddo Flaco ta jihar Bauchi, shi ne ya rattaba hannu a kan takardun shigar da bukatar a madadin sauran shugabannin kungiyar. Takardar ta bayyana cewa ba wai a jihar Bauchi ba, Makiyaya a Najeriya da kuma yankin Afirka ta Yamma na fuskantar barazanar wannan mummunan tashin hankalin da ke ci gaba da yawaita a duk shekara idan ma ba kullum ba. Abun takaici shine yadda masu ƙalubalantar 'yancinmu na rayuwa da zaɓin da muka yi a kan sana'armu ta kiwo sun fi kowa kwaɗayi da zalama ta son cin nama da madarar shanu. Kamar yadda jaridar Daily Sun ta ruwaito, makiyaya suna fuskantar mummunan barazana a duk ƙananan hukumomi ashirin na jihar Bauchi, inda lamarin ya fi kamari a ƙaramar hukumar Itas Gaɗau, Ganjuwa da ƙaramar hukumar cikin birni. Ƙungiyar ta yi ikirarin cewa masu unguwanni, dagatai da kuma ma'aikatun kula da ƙasa na ci gaba da rarraba filayen kiwo a tsakaninsu. Ƙungiyar Daddo Placo ta yi kira ga gwamnatin da ya zaɓi hanyar shanu guda ɗaya a ko'ina a cikin jihar da kuma ziyarta domin tabbatar da abun da take faɗa. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.